alaikum wa rahmatullah masu kallon mu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ina mafita wanda ni Khadija Umar Shela zan gabatar muku daga nan gidan talabijin din Alminhaji namu na yau mun karɓi bakuncin ɗalibai na jami'a wanda a yanzu za su gabatar da kansu. Bari mu fara ta kanki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Zainab da Dauda daga makarantar Yusuf Mai ta Tamasula University wanda aka fi sani da Northwest University Kano inda nake ɓangaren History Department. Sunana Ibrahim Sunusa Alƙali. wanda ɗalibi ne ni a makarantar bayar university kano ina karantar ah, computer science shine na'ura mai kwakwalwa mm. na masha Allah. to ina muku barka da zuwa mm. <laughs> To, um, salamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aliyu Samba wanda aka fi sani da Aliyu Sufi Algambiyawi. To, masu kallon mu a cikin shirin namu na ina mafita a yau dai, za mu tattauna akan maudu'i mai taken rayuwar karatu a cikin jami'a shi yasa ma muka gayyato <laughs> ɗalibai na jami'a to ibrahim rayuwar karatu a cikin jami'a yaya ka ɗauke ta to rayuwa a jami'a gaskiya rayuwa ce wacce ni zan ce rayuwa ce wajen mutum ya gama secondary school to ya shiga jami'a idan bai fara tashiyar institutions ba kamar makarantar gaba yawa to rayuwa ce mai matuka amfani a duk wanda allah ya bashi dama shiga wannan jami'a saboda zai haɗu da mutane kala-kala zai haɗu da wanda idan ba a jami'a ba ba za a yi wasu ka iya haɗuwa da su kuma sannan mutum zai samu experience da exposures kala-kala. dai mutum zai mm. waye saboda mm. yanayin shiga cikin mm. mabambantan jama'a. Na'am na'am. Na fahimci abin da kake so ka ce Haka ne haka ne. To Zainab ya kika ɗauka rayuwar karatu a jami'a kasancewar shi yana babbar jami'a ta Bayero ke kuma kina Yusuf mai ta masu. Na ɗauke ta a matsayin rayuwa mai matuƙar muhimmanci saboda duk wanda zaka ji ya samu ci gaba a rayuwarsa. kamar a ce su commissioners haka ko ministers shine mataki na farko impact yauwa ba su kadai ba mm. ko likitoci ko mm. lecturers mm. ba za ka iya taka wani babban matsayi ba dole sai ka taka matsayin jami'a ni na ɗauki matsayin jami'a ne mataki kala biyu na ɗauke shi ta fuska guda biyu idan mutum ya ɗauki jami'a a matsayin ya je ne don ya yi karatu to insha allahu ba zai taɓa nadama ba saboda za ta yi lidin ɗin shi hanyar da zai zama wani a rayuwa zai waye zai samu wayewar kai zai samu ilimin da zai amfani da shi ya taimaki kanshi har ya taimaki wani ɗan uwan shi to masha Allah Ibrahim me ya kamata a ce ɗalibai sun ɗauka da muhimmanci a farkon zangon karatunsu a cikin jami'a ɗalibi ya ma san shi waye ya san kansa sanin kansa shine cewa yanzu makarantar nan da nake yi me goals ina aims and objections wanda yauwa yauwa to akwai orientation da ake bayarwa albul 100 yawwa yauwa mm. alhamdulillah mm. na masha Allah masha Allah ana yi a 100 zango na farko ana yi a biyu idan NDE sun shigo wanda shi wannan abin da ya sa ake wannan sabida akwai ɗalibai su gane muhimmancin cgpa da gpa da kuma credit units wato kana so kai mm. maganin sakamakon da za su samu kenan a mm. farkon karatun su mm. shi fi muhimmanci da su eh abin da yake faruwa shi farko ɗalibi ya kamata in ya san courses ɗin da zai ɗauka to sai ya san courses ɗin kuma kowanne mai credit load ɗin kowanne subject ko kowanne course da ɗalibi zai yi da akwai abin da ake ce mai credit abin nan credit unit shi wannan credit unit din shi ne yake determine din kamar a ce cost din wannan cost din in babba ne za a iya bashi uku wannan a bashi hudu wannan biyu wannan daya yawwa yawwa to su kuma gpa da cgpa su ma suna matuka amfani amma gurin jarabawa to farko ɗalibi abin da zai mai da hankali ya san wannan credit units din na wannan courses din to duk kwas ɗin da ya zamto cewa credit unit ɗin sa yana da yawa to sai ya mai da mutuƙa hankali a kansa. Kenan kana ganin akwai wasu ɗaliban da ba su damu da su ba wannan mm, mai. Farko abin da yake kayar da ɗalibai kenan. Saboda suna ɗauka kowanne kwas daidai yake. Kowanne kwas ba su damu da wannan zan fi ƙoƙari ba wannan zan fi ba shi mahimmanci. To yayin da aka gama kuma ana sa result sai ka ga mai yawan credit unit ɗin aka yi tamisin da abin da ka ci ko ya faɗo da mutum. kenan yana da matukar muhimmanci kenan a ce ɗalibai suna kula da kowane course wato duk wani jadawalin karatu da za su karanta izamana sun san credit wato abin da yake ake bukata a ce mutum ya ci shi kenan to ɗalibai gare ku kun ji abin da ya fi muhimmanci da a ce da ka shiga zangon karatu na farko ana nufin in ka shiga level 1 um, um, mataki na farko kenan a cikin jami'a abin da ya kamata a ce kun fara sani don ku san wani irin karatu za ku yi don ku mai da hankali ku samu abin da ake so to zainab zan dawo gare ki me ya fi muhimmanci ke a gani ki a zangon karatu ne abin da ya fi muhimmanci a gani na ko a tunani na shine mutum kana zuwa makaranta ka fara tunanin me ma dalilin yasa aka kawo ni mm. me yasa na baro gidanmu na zo makaranta mm. shine abin da za ka fara tunani na baro gida ne don in zo in nemi ilimi ai na zaci duk wanda ya baro makaranta ya zo ne don ya karatu kina ana samun waɗanda in suka zo ba karatun suke ba kenan kwarai kuwa ana samun waɗanda su ga baki ɗaya wannan rayuwa ta kabar uniform ka dawo sa yauwa ka bar kayan makaranta ka dawo saka personal dress ɗinka wato kaya na gida kaya na gida kamar kana da 'yancin kanka kenan da za ka iya yin komai babu takura babu matsatsi ba wanda zai ce maka yi ko ka bari shine ba su sa karatu a ransu ni abin da ya sa nake wannan maganar mutum yana shiga makaranta ya san cewa na zo ne fa ba don in komai ba karatu ya kawo ni to ɗalibai kun ji yadda zainab take magana akan yana da kyau a ce in ka tafi makaranta kasancewa karatu ka je yi don a mai da hankali ai wannan karatu masu kallon mu bara mu tafi hutun rabin lokaci alabashi in mun dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya yarda da maganar da ibrahim yake na cewa karatu babu wahala a cikin jami'a gaskiya ni a tunani na a nawa karatun da na yi na fi ɗaukar karatun secondary school mai wahala a kan karatun jami'a saboda me lokacin da ina secondary school ina yin 14 subject a kowane aji dole sai kai ma kowane subject and test sai ka yi mishi exam dole sai ka ci wa'annan courses ɗin da ka yi a secondary school hakanan ban taɓa yin wani course guda goma ba can na gaya miki ina yin at least 14 ina hana kaina bacci ina hana kaina kallo duk a secondary school amma a university ka je ka yi two lectures ka dawo ina dawowa zan yi revision a gida shi kenan sai in lokacin tax ya yi ka yi test ɗinka bana zafafa wa rayuwata ina samun lokacin da zan yi karatu kuma still na gama na samu best student a department ɗinmu kin ga in kika auna da can secondary school na yi 14 subject each term nan kuma ban taɓa yin ko goma ba ai ba ma za ka iya lissafa ka ce wai karatun jami'a yana da wahala ba in dai ka samu background mai kyau kin ga wannan zai zame min kamar na dauke shi da sauki abin da ke karantawa kenan amma idan kika kula akwai bangaren jami'a a wasu sassa daban-daban za a samu wani bangare da suke kos sama da sha shida sha takwas har zuwa ashirin akan samu to kin ga idan naki ne yake guda goma amma bangaren wasu kuma ya fi haka har ya ninka haka to kin ga idan kin samu makarantar secondary school mai kyau kin samu background akwai magana da ake cewa komai daga tushe yake farawa gini ma idan tushen shi ya yi kwari saman ba zai ruguje ba kina so da ki ce karatun secondary school ya fi wahala ya fi wahala ibrahim akwai abin da ya zama ruwan dare a cikin rayuwar karatun jami'a ina so in ce satar jarrabawa da ake yi a lokacin jarrabawa ya ka ɗauki wannan abin eh wannan abin da yake faruwa shi ma yana da ya fara ne root din ya fara daga um, from the best don ke nufi in mutum tun yana secondary school baya mai da hankali saboda muna da uh, a category that's uh, abin nan classification na ɗalibai guda uku akwai weak students akwai average sannan kuma akwai standard so ce mm. to sosai ba eh to in aka ci ba a samu sa'a ba ɗalibi tun yana sakandare ya saba da sata amsa iyaye ba su mai da hankali ba makaranta ba su mai da hankali ba to wannan nece yana shiga jami'a abin da zai ci gaba da shi kenan zai je ya ga karatun da yawa ba zai iya kofin ba to a nan in mutum ya fara ba zai taɓa iya daina ba ko yana da ƙoƙari sai ya ga in dai bai yi sata amsan nan ba ba zai taɓa samu confidence din karfin ran da zai ce zai yi karatu komai ya je ya zana jarabawa mafita? Mafita shine mutum ya tabbatar da cewa tun ko a secondary iyaye su tabbatar da cewa 'ya'yansu ba sa sata amsa ko ba a makaranta ba ko a gida yara guda biyu ɗaya in ya faɗa abu kaɗayan ya ringa ƙoƙarin dole yana kwaikwayon sa kowa iya su tabbatar cewa 'ya'yansu kowa yana iya dogara da kansa a dukkanin abin da zai kuma su fara nuna musu cewa sata amsa babu kyau haramun ne in ba haka ba yaro in ya ci gaba ko yana da ƙoƙari to wannan zai ja mai babban matsala to bari an koma bangaren zainab ɗalibai na jami'a ana musu tambari da ɗalibai waɗanda suke sanya sutura duk yadda suka ga dama wasu sukan sa wacce bata dace ba suna sa wacce ta dace ba zan ce miki eh haka ba ba zan ce miki ba haka ba ne ba wannan zan mayar da laifin daga iyaye tun farko bature ya ce charity begins at home ba da kanki za ki fito ba fa daga gidan nan dole iyayenki sai sun ga da wani irin shiga kika fito manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati mu kiwo Allah ya basu dole kuma ubangiji zai tambaye su ya ka tafiyar da abin da na baka kiwo idan ka ɗora ɗanka a gwadabe na gari na tarbiyya babu ta yadda za a yi wannan mummunar shiga wannan laifin gaskiya na iyaye ne da namu to ibrahim a cikin um, rayuwa ta ɗan jami'a ana samun matsala a ce suna fuskantar kalubale wani kalubale ne ya fi tayar maka da hankali shi ne na farko mutum ya je karatu ya ƙin abin da ya dace daga ƙarshe a kore shi wanda abubuwa da yawa suna jawowa a kori mutum na farko mutum ya associating da abokai wanda ba karatu ne ya kai su ba kula mata da wasa to wannan abin shine na farko da zai sa ɗalibi kiga cewa ko da shi da farko da niyyar karatu ya je in ya samu abokai wanda su ba abin da ya kai su ba to za a kore shi to wannan kalubale ne babba da kuma abu na biyu shine magana sata amsa mm. ana samun koyaushe aka jaraba ana kamawa wanda suka sata amsa kuma a kori mutum kuma wannan zaki gani in ba a wasa ba shi shikenan rayuwar mutum ta lallace mm. zainab yaya kika ɗauki mazan da suke cewa ba za su auri 'yar jami'a ba saboda ana musu lakabi da cewa suna da karancin tarbiyya ko kuma wayewa su ta yawa na ɗauke ta a matsayin rashin fahimta ko rashin sani still zan goma point ina na baya idan kin lura tun farko tun asali mai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka tashi za ka yi aure ka nema wa 'ya'yanka uwa ta gari sai ya faɗi karateriya ɗin wanda ya kamata ka aura za ka iya aure saboda kyau za ka iya aure saboda dukiya za ka iya aure saboda 'yar asali 'yar wane ce sannan daga ƙarshe ya shawarci maza da su auri mai addini to idan ka tashi in muka koma maganar jami'a kwata-kwata manza Allah bai ambaci jami'a ba sallallahu alaihi wasallam idan ka tashi ba wai jami'ar zaka kalla ko rashin jami'ar ba yaya gidansu yake ya tarbiyyar gidansu take ni am aware of yauwa ya tarbiyyar ta take ni am aware of wadda ta kai matsayin tana da phd amma idan kin ganta budurwa ce she dress decently tana yin dressing ɗinta komai daidai da tarbiyyarta har fa tana aiki kuma ni na san yarinyar da ko primary school ba ta gama ba ta sa kanta a shaye-shaye har so da yawa ma in kin lura zaki ji a rediyo ko taibi haka idan kika kula zaki ji media ana faɗa 'yan hisba sun kama yarinya a hotel 16 14 na tabbatar da kin san da haka ba wai 'yan jami'a ba ne ya danganta da irin tarbiyyar ibrahim ibrahim ya kake daukan wannan mazan da suke faɗin haka akwai wasu suna jahilta abin wanda wasu damun ba su yi karatu ba ba su je jami'a ba to suna kawo uzurin cewa ba za su auri mutum da tafi su karatu ba saboda idan mace ta fi su karatu mai bi ba za ta ringa girmama su ba yacce ya kamata to da masu ilimin stil su ma wanda kuma suna ganin cewa ba za su auri 'yar jami'a ba saboda abubuwan da suke gani a jami'a wanda suke gani su a ra'ayinsu bai kamata ba kuma amma duk wannan ba wai hujja ba ne saboda ko a ina ana samun nagari ana samun wanda ba nagari ba in mace ta kama kanta za ta gama jami'a lafiya kalau ba wani abu da zai faru kuma su ma suka fi yawa to shi ni gaskiya ina gani wannan ba a hujja ba ne masu kallon mu kun ji daga bakin ɗalibai irin rayuwar da ake gudanarwa a cikin jami'a da irin ƙalubalen da ake fuskanta yanzu za mu tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo sai mu ji yadda abin yake ta fuskar addini da muka tattauna da ɗalibai akan rayuwar karatu a jami'a to wace irin rayuwa ya dace a ce ɗalibin ilimi yana yi a cikin jami'a to hauzu billahi samiul alim min shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim a farko kafin na shiga ga bayani na gaba daya zan dan yi waiwaye cikin bayanan da abokan tattauna suka yi domin sun taɓa wurare masu matukar muhimmanci da kuma fa'ida a bayyana rayuwar jami'a da kuma yadda ta kanta jami'a take to sai dai kamar abin da masana ilimin psychology wato ilimin sanin halayya dan adam akwai wani abu da suke cewa interpretive drift shi ne kowane mutum yana bayanin abu ne daidai da yadda ya fahimce shi kuma da ya tsinci kanshi a cikin wannan al'amarin yadda suka bayanin karatun jami'a sun yi bayanin shi ne ta fuskar su a matsayin yadda suka tsinci kansu a ciki kuma yadda suka fahimce shi su shi yasa bayanan nasu suka zo da wannan sigar wani zai iya ganin cewa to ai sun ce karatu da sauki mu kuma muna ganin karatu da wahala wasu sun ce makarantar jami'a kamar kaza ce amma mu muna ganin ta akasin kaza so kowane dan adam yana da yanayin yadda yake kallon al'amuransa kuma yana da yadda yake iya karbar al'amura daidai da yadda ya tsinci kanshi a cikin wannan al'amarin ko kuma yadda ya ga wannan al'amari to ita rayuwar jami'a gaba ɗaya ka cokan ɗinta idan mun ɗauke ta za mu iya ganin za iya cewa rayuwa ce ta daban wata sabuwar rayuwa ce saɓanin 'yan rayuwar da mutum ya saba yi a baya idan muka duba rayuwar ɗan adam gaba ɗaya daga tasowarsa ya taso ne a hannun mahaifiyar shi ta shayar da shi ta rene shi wani ita ce makaranta ta farko da ya fara tsintar kansa waɗanda ya fara mu'amala da su a rayuwarsa su ne iyayen shi in yana da yayi ko kannai to da su zai fara mu'amala wani mu'amala ce ta cikin gida mu'amala ta waje da yake fara ita ce mu'amala da makota amma sabuwar rayuwa rayuwa da take saɓanin yan rayuwar da yake a baya ko kuma 'yan rayuwar da ya saba a gida ita ce rayuwa ta neman ilimi da abin da aka ce tashi za a yi je ka neme shi ne da sai ka yi amfani da juriya da jajircewa da kuma kokari sannan kake iya kaiwa ga cimma nasara a cikinsa mun so makaratunmu na boko daga matakin primary muka zo matakin secondary sannan muka shiga matakin tertiary institution inda anan jami'a take shigowa da kuma makarantun da suke gaba da secondary gaba daya to waɗannan matakai guda uku kowane mataki mataki ne da sai an yi hoɓɓasa an jajirce an yi yunƙuri an ƙoƙarta sannan ake kaiwa ga cimma abin da ake so a cimma akan waɗannan matakai to ita jami'a tana da bambanci da rayuwar kamar sakandare kenan na kuma ce da rayuwar firamare da kuma rayuwar da mutum ya a gida domin makarantar firamare tana ƙarƙashin kulawa ne ta malamin da yake cikin ajinku ita rayuwar sakandare tana ƙarshen kulawar shugabancin makaranta mu ce principal ko kuma malaman da suke kula da karantarwar da ake muku da sauransu a nan tarbiyyar ku ana kula da ita cin ku shan ku yanayin mu'amala ku waɗanda za ku yi cuɗanya da su duk makaranta tana sa ido ta ga cewa ta ɗauki wani mataki na musamman to amma ta rayuwa jami'a rayuwa ce ta yanci kamar yanci ne aka baka irin yancin da Allah subhanahu wataala ya ba mu hatta akan addinin kuma kuma cikin suratul kafi Allah ya ce mana qulil haqqu min rabbikum sai ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga Allah bayan ya gaya maka cewa to wannan addinin na musulunci fa gaskiya ne daga waje na, amma idan ka so kai imani idan ka so ka kafirci to kamar haka rayuwar jami'a take to fa ilimin nan da ake magana akan sa to neman ilimi fi wajibi ne amma idan ka so kai karatu idan ka so kar kai to wannan shine ma'anar rayuwar jami'a rayuwa ce ta ba mutum cikakken yancin ya abin da ya so ya abin da ya ga dama a kuma san da ya ga dama amma me ya kwana da sanin cewa fa idan yayi daidai to zai ga daidai idan kuma ya ba daidai ba zai ga ba daidai ba shi sa a wacce ayar da muka kawo misali da ita Allah ga ke cewa fa man sha'a falumin wa man sha'a falak sai inna atadna lil zalimina mi naran a hada bi misaladiku sai ta lala a karshe ce to fa idan ka yin imani to ka sani cewa ka zalunci kanka kuma wanda zalunci kansa ga irin sakamakon da zai samu to ita ma jami'a haka take malam kada ka ce na katse ka wani irin jan hankali za ka yi ga ɗalibai masu satar amsa jarrabawa kuma yaya abin yake satar amsa jarrabawa haramun ne kuma yakan samu asali ne tun daga gida yaro ne za a ba shi aiki a gida a makaranta yanzu ya samu mahaifiyar shi a gida la'alla mahaifiyar shi ta ɗanyi karatun bukan nan an dan bashi dan quantitative reasoning tun yana primary school mai ta nuna masa ga yanda zai sai ta dauki littafin ta ya masa kawai idan ta masa ta bashi in yaji aji zai ci goma over goma ya dau ya ta hura hanci yana kumburi a aji cewa ya fi kowa kokari to tun daga nan ake fara samun tushe na farko da ake gurbata zuciyar yaro a kuma gurbata masa tunani duk sanda yaro ya ga cewa idan ya gaza ko kuma ya kasa iya ba akwai hanyar da zai bi domin ya samu wannan abin ba tare da cewa kokarinsa ne ya samu masa ba wata hanya ce gurbatacciya to an riga an rushe duk wani tubali da aka gina karatun sa kai. Malam baka ganin wasu ɗaliban iyayensu sun yi iya kokari na koyar da su yadda za su ringa yin gaskiya amma saboda tsabar wahalar karatun ko kuma jarrabawar sai zama na sun yi satar jarrabawar? Jarrabawa ko kuma karatu yana da matukar wahala wannan gaskiya ne. To amma yana da wahala ne ga wanda ya ki mai da hankali a sanda ake koya masa wannan karatu. duk wanda ya zo aji ya zauna malami idan ya zo me yake kokarin ya nuna maka wannan abin da baka sani bai koyar da kai kuma malamai sukan bi hanyoyi daban-daban mataki bayan mataki domin ganin cewa wannan ilimin da suke kokarin nuna muku ya isa ga zuwa kwalanku kuma kun fahimci hakikanin sakon da suke so su riskar zuwa gare ku to dan adam da kala-kala ne kuma kowa da yanayin da yake fahimtar al'amari da akwai wanda yanzu kana nuna masa abu sau daya rike akwai wanda sai kai so 100 akwai wanda sai kai so 200 akwai wanda sai kai so dubu ma to kowa da yanayin da yake karba amma kuma kai da aka ce matsayinka na malami akwai wani horo na musamman da ake musu wanda ta kan wannan horon suna samun hanya sassauƙa da za su iya fahimtar da wanda ana nuna masu ɗaya zai fahimta da wanda sai an nuna masu ɗaya zai fahimta a lokaci ɗaya shi yasa za ki ga karantarwa sai mutum ya kai wasu mataki kuma ya yi ondagoyin wasu a ah, satin trainings kenan wani horo na musamman sannan za a iya kiransa matsayin lecturer ko malamin da zai karantar a primary ko secondary kamar a bayanan da suka yi da yawa wasu ba san me kawo su wurin ba kuma shine matsalar take jawo ake samun sata an sa bayan wacce ta farko wadda aka riga aka samu mata tushe tun daga cikin gida bayan wacce mai tushe da gida ita wani shine wanda ya zo jami'a bai san me kawo shi jami'a ba wani kuma yakan zo jami'an ne wanda zan iya cewa ma kaso 95 na ɗalibanmu musamman a wannan yankin namu abin da yake kai su jami'a kenan su samu kwalin da za su riko ko kuma su nuna su fariya da shi da sunan cewa mun yi digiri ko mun yi masters amma kuma malam wasu ɗaliban suna cewa ai akan samu wani lecturer da ba ma ya tsaya ya koya karatun yadda ya kamata ko kuma kawai sai ce ku je ku karanta ku iya to can ga rashin sanin kai ne ya jawo haka yi a matsayin ka na ɗalibi da aka zo aka kawo ka makaranta da sunan cewa kai karatu malamin nan wajibin shi ne karantar da kai domin me me haƙƙinsa a gurin karantarwa me haƙƙin ka zama ka saurara ya zo bai karantar da kai ba kana da cikakken dama da 'yancin da zaka iya karasa. malam me zaka ce game da irin shigar da ake yi irin shiga zaka ga wata ta dace haka wata bata dace ba a cikin jami'a wato ita yanayin shiga abu ne da yake da alaka da mutum bai da alaka da jami'a kamar wasu da suke alakanta jami'a da cewa ana iskanci da sauransu iskanci bai da addini bai da kabila bai da gwaibi. iskanci a cikin zuciyar mutum yake ya danganta da tunanin mutum idan mutum ya zama da cewa gurɓataccen tunani ne da shi ko a tsakiyar masallaci zai zina akwai wanda ba zan manta ba muna karatu a wani masallaci a nan cikin gari da asuba muke zuwa karatu mun zo masallaci sai ga an jera qur'anai a tsakiyar masallaci amma babu fanka a masallacin sai yake nuna mana cewa barawo ne ya zo ya jera qur'anan ya taka kan qur'ani ya kwance fanka to tun ga ina ya shigo ya zai ya sata wuri mafi tsarki inda muke da shi a rayuwar mu ta musu ya zo aikata wannan kasamin aikin to kin ga barawo bai da kunya gaskiya ga kenan zuciyar shi gurbatacciya ba wai masallacin ne gurbatacce ba dan haka ya shigo cikin masallaci ya aikata abin da bai kamata a ce an aikata shi ko da aloja gidan karuwai ba to irin wannan abin alakanta jami'a da cewa wuri ne da ake koyar da iskanci ko kuma wuri ne da mutane suke zuwa da shiga ta banza da wani abu kuskure ne abin yana da alaka da mutum da kuma yanayin tarbiyyarsa da kuma yanayin tunaninsa gaba ɗaya idan tunanin mutum gurɓatacce ne to ba jami'a ba ko za ka ɗauke shi ka kai shi ka'aba ne zai je aikata wannan abin ne mutum da ake kama a harami sun je aikin hajji amma kuma suna aikata fasadi wannan abu ne sananne kwana-kwanan nan akwai yar uwata ta je aikin aikin hajji wannan aikin hajjin a nan harami aka sace mata jakarta da fasfot ɗinta da kuɗinta da komai wanda ya sata nan fa ya ga tsora harami ne ya zo ya zo yin ibada kuma a gaban ɗakin Allah to can ga mutane zuciyarsu in ta gurɓace ba su iya bambance inda ya kamata su yi kuskuren su da inda bai kamata su kuskuren ba kawai inda zuciyarsu ta karkata akan cewa su yi anan suke aikata kuma inda suka ji kwaɗayin suna son su aikata wannan mummuna abin a wurin suke aikata shi. malam daga karshe me ya saƙonka ga ɗalibai gaba ɗaya na jami'a da malaman. saƙona ga malaman jami'a a matakin farko shine su ji tsoron Allah. saboda duk wani abu da ake gani yana faruwa a rayuwar nan tamu mara kyau rashin tsoron Allah ne ya jawo. idan ya zama da cewa cikin zuciya akwai wannan khushu'in da khudu'in to babu shakka za a samu ingantacciyar rayuwa ta bangaren su na sama wanda na kasan za su kalla su kwaikwayo su kuma dalibai bayan tsoron Allah ina so su kuma su fahimci cewa fa duk inda mutum ya tsinci kansa ya tabbatar da cewa yana da wani hadafi yana da wani gol da yake so ya achieve idan kuma ka riga kaiwa kanka setin wannan gol din kaiwa ka planning mai kyau to ka bi matakan da ya kamata a ce matakai ne masu kyau don ganin cewa ka cimma wannan nasarar da kake so ka cimma a rayuwarka idan ka bi wannan to insha Allah zaka samu ingantacciyar rayuwa al'umma za su yi alfahari da kai kai a karan kanka za ka alfahari da rayuwarka duniya ma za ta yi alfahari da kai gaba ɗaya. to malam Allah ya saka da alkhairi to amin sun ma amin to masu kallon mu duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na ina mafita wanda ni Khadija Umar Tela na gabatar daga nan gidan talabijin din Alminhaj a madadin waɗanda suka kula mana da na'ura sai kuma waɗanda suka taimaka matuƙa har shirin nan ya kammali gaba ɗaya sai kuma baƙinmu waɗanda suka taimaka sosai wurin kammaluwar shirin nake cewa wasu alaikum sai mun haɗa shiri na gaba.